Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma sha uku ga watan satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan fasaha da sana'o'i. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matashi mai sana'ar siyar da sayarwa. Sannan kuma muna tafe da rahoto na musamman akan 'yan Afirka da suka zo rani a nan Amurka. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta tattauna da baƙo matashi da ta gayyato mana. mu na sana'a bakoncin wa muka samu a yau. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulrahman wanda aka fi sani da Baffa. Malam Baffa, a ba mu takaitaccen tarihi kafin mu shiga cikin sana'ar da kake. To gaskiya ni dai ɗalibi ne. a makarantar kano state polytechnic ina department din printing technology na yi nd yanzu na gama yanzu ina national diploma ne haya national diploma hnd kenan mm, eh, primary da secondary duk a garin kano aka kai ɗan wani gari ne eh asali na ɗan kano ne na yi primary school a staff school biyu ke kenan sannan secondary school na yi shi a nasara academy kofar kabuga mm. a nan yi secondary school dina na gama to kuma yanzu ga shi sana'ar me ake yi eh yanzu gaskiya ina da shago ne aka karami na sai da irin spare part haka wanda ya kunshi kayan adai sau da kayan mashin da kayan keke da dai dan abin da ba a rasa ba to a bamu labari yaya aka yi aka fara wannan sana'a shin kafin wannan an taɓa yin wata koko da wannan aka fara to gaskiya dai a takaice da ina kasan wani ya nima akwai shago da nake yaro haka zan je in zauna in an tashi za a dan sallame ni haka haka a Allah ya sani ma na samu nawa nake zama yanzu in je makaranta in dawo in zo in zauna ina da yi squeezing da abubuwa da yawa. batun shekara nawa da ka zauna karkashin wani gaskiya zama na karkashin wani akalla zai kai shekara kusan 4 to 5 ma mm. ko ma ya fi ina kasan wani haka yanzu a ɗauki abin da ya samu a bani ina managing da haka wani zubin ma ba isa ta idan je makaranta ne transport ne waye waye lokacin ana secondary kenan ko kuwa lokacin ina secondary mm. lokacin kenan to a ƙarshe ma kusan da na gama secondary din na fara zuwa kas kenan na fara yin kas mm. ina kasan wani to a lokacin gaskiya shi kasan wani da kake me ake sayarwa shi ma irin the same kayan da muke saida ne ake saida eh shi ma kai ne ake saida mm. a lokacin gaskiya na fara kasa ka lokacin ma na ga dai gaskiya ba zai yiwu ba karshe ma sai na zuwa ne gaskiya ban gama ta ba gaskiya ban gama ba gaskiya lokacin da kake ba muna under notice amma a kas muke lectures lokacin na na applying computer science ne mm. shi part time ne ana zuwa weekend da friday haka gaskiya na yi nisa amma da karshe ban gama ba gaskiya daina zuwa ne me ya hana ka me yasa ka daina zuwa gaskiya lokacin abin da ya hana zuwa da rashin time gaskiya in dai zan je makarantar to ba zan je shago ba in dai kuma zan zo shago to ba zan je makarantar ba to gaskiya abin ba zai taba duwa bi ba a lokacin to kawai sai na zabi kawai ba zan iya gama makarantar ba na daina zuwa kawai na zauna na sai da kasuwanci na gaskiya me yasa ka zaɓi kasuwancin gaskiya abin ne sai na zabi kasuwanci a lokacin da yanayin rayuwar dole mutum zai dan so a ce kana dan samun wasu yan kudade wanda ka yi al'amuranka ita kanta makaranta in zaka je makaranta zaka yi transport akalla go an kom iya go an kom za ka kashe ɗari da ko ɗari uku babba ka ci kuma ba kenan banda irin handouts da lecture note da biro da dai abin da dai yake zai taso ma wanda ba shi a cikin lissafin ka to in baka da kuɗi ta za ka yi shi it's not possible ba zai yi ba dole sai dai ka san dai da kai to gaskiya sakamakon haka shine abin da ya sa gaskiya na gaba zan iya ba saboda ba zan iya in je nan na je nan ba in je makarantar to ba zan iya zuwa shagon ba in dai kuma zo shagon to na yi misin wasu abubuwa a makaranta dole sai dai dole sai dai na dauka gaskiya to shi ne na zaɓi zaman shagon makarantar na kware ta gaskiya to bayan ka haƙura da ita um, sai da kai shekara nawa kafin ka kafa naka kuma me yasa ka zabi eh, ka yi yaran ka koyi sana'ar sai da kayayyakin adidi ta kawo ga sana'o'i da yawa gaskiya ita sana'ar sai da kayayyakin da na mm. tasowa ne ni ma aka ɗora na akanta akwai wani kanin mahaifina mm. asali shine mai sana'ar to lokacin da nake secondary school ɗina ka kafin ma na gama secondary sai babana ka yi ni wajensa da ya kai ni wajensa ina dan zuwa ka ina zuwa makaranta ina dan zuwa ka to sai na riga na samu wannan knowledge din wato sai kana secondary school ka fara nema yawwa tun ina secondary na fara nema gaskiya mm. sai na samu wannan background din na business din shi to sai na gaskiya in ba shi ba ba wani business wanda zan iya wanda nake na samu knowledge akan sa tunda shi business ba ka shige shi kai tsaye baka san wani abin aski ba to sai na ga gaskiya shi na iya kuma shi na taso na gani ana yi to na ga ban da wani business din wanda ya fi wannan gaskiya abin da ya sa na zaɓi yin sake kenan gaskiya a can da aka sallame ka sun yi maka sallama irin ta yadda inyamurai suke yi a'a gaskiya ba sallama ta aka yi ba mm. shi kansa wannan din kusan nan ce na wani ba na bane ba mm. to amma dai tunda a matsayin a hannuna yake ni nake komai mm. to zan ce a matsayin na yake amma can inda na bari eh. ba sallama ta aka yi ba gaskiya abin da ya faru kawai dai irin da yau da gobe da ka kai ma dole kana bukatar ka ci gaba ka to Allah ya taimake na samu wasu 'yan kudade ni ma na ga to kawai da ta zama karkashin wani yau da gobe rayuwa dole kai ma kana bukata a ce ka ci gaba mm. ka ja wasu karkashin ka kuma da bukatar rayuwa a ce kai ma ka yi aure ka dai wasu abubuwan to in dai kana kasan wani gaskiya in dai ba irin babban waje gare ku ba dan abin da ake salama ga gaskiya ba zai ishe ka a ce kai ma ka kafa kanka ko kuma kana wani abin na rayuwa da za ka iya maintain rayuwa ka yau da gobe to ne abin da sa gaskiya ni ma na zaɓi in buɗe nawa to na ji kana cewa wannan naka ne ba naka bane wani kake kullawa shagon shi wannan shagon dai idan ce dai a takaice kamar kuɗi ne aka bani su kawai na je ne raunin business din an bani su in shekara ta zuwa a lissafi amma dai na wani kawai zan iya cewa misali kama a ce kuɗi aka baka aro ko kuma aka baka jari ka je kai business in shekara ta zo ko kuma a ce a hankali hankali ka dada abin da yawwa ka dinga ka dada abin da ake aka baka har kai kwabarin din komai da komai to yanzu a hakan kenan a hankali a hankali ba kyauta aka baka kudin ba za ka biya kuɗi. gaskiya kudin ba kyauta aka bani su ba tunda irin wannan makura za a baka kai tsaye ba za a ce kyauta aka baka ba saboda haka ce amma kyauta za ka yi ba ka dauki abin ma da serious ba amma haka nuna ma cewa kamar aro aka ba ko bashi aka baka to zai baka kwarin gwiwar ka tsaya ka mai da hankali duk wani abu da yake na wasa ka ajiye a ciki ka sa himma sosai ga kai ma ka samu Allah ya taimake ka wajen ya bunƙasa a ce waje ya yi expanding sosai yadda ake so a ce duk inda ka je ka ce ga abin da kake aka ba aka duba za a yadda da kai sosai baka da wata matsala insha Allah yanzu kai na kan kana da wasu a ƙarƙashin ka ne eh to ina da kannina ne kusan gaskiya karshe tun da har yanzu wajen bayanan sa nake gaskiya bai yi karfin da za a ce zan iya daukan yara sosai haka wanda yin dinga sallamar sai da gobe gaskiya su kansu kannan nawa tun da su ma suna zuwa makaranta kanana ne gaskiya wani zubin ma in je makaranta su je makaranta su to sai dai in kulle shagon gaskiya in na je makaranta na dawo to sai yanzu zo bude haka nake gaskiya to tun da ka fara wannan sana'a ta ka wani irin kalubale tun da ko mutum zai a rayuwa yana da kalubale wani iri aka fuskanta gaskiya to irin da ya kalubale na fuskanta a cikin wannan sana'a ta za ka samu a cikin misali irin abokanan ko kuma irin wanda kake hurɗa da su haka za ka ga wani ba ma sun ga kana ci gaba kwata-kwata wani za ga da wani abu ya same ka na ci gaba to anan za a gane mai son ka da wanda yake baya son ka to gaskiya na dan fuskanci irin wannan matsalolin haka a zamantakewar rayuwa to amma in dai mutum yana rayuwa dama shi wannan irin wannan abun ba wani abu ne ba kawai dai iyakaci kai addu'a Allah ya samu albarka a duk abin da kake to nasarori kuma fa a nasarori gaskiya ba abin da ce sai godiya ga ubangiji saboda gaskiya duk wani go and come na makaranta na da wasu abubuwa gaskiya duk a ciki nake kuma kowa dai ya sani da dai rayuwa makaranta dake kullum magana ce a samun project waye waye du dai irin dai wannan to kusan komai a ciki nake da transport da abin da ci abin da sa a juna da dai sauran abubuwa eh, na kan kai kaɗai ne kake da hada ko hada na kaninka tunda na ji kace kaninka suna dan taimaka maka eh na wanda gaskiya kusan shine kashin gwiwa su na kannan nawa kawai ina dai sallama su ne haka according to dai abin da na samu ne ma amma ɗaukan nauyinsu ba nake ɗaukan nauyinsu ba shi mahaifin mu shi yake ɗaukan nauyinsu kawai dai ni ina ɗan taimaka musu ta wani bangaren ne ko kuma su ma za su ɗan sai wani abun wanda yake bai ta kare kayya ba su ma ina ɗan taimaka su ta wani bangaren. banda ɗaukan nauyin kai a harkar karatu wani irin nasara wannan sana'a ta ta janyo ma. to gaskiya ba abin da ce da wannan nasara ta sai alhamdulillah tunda duk wata ni'ima tawa duk wani sutura da Allah ya mun duk wani abu a ciki na samu to ba abin da ce sai dai ce alhamdulillah kawai to ne burin ka ko fatan ka idan ka kammala karatu za a ci gaba da wannan sana'ar ko ko za a yi ta gaskiya in na kammala karatu na wannan sana'ata zan ɗauke ta nubi biyu ka'in da na'in dare da rana zama na ce na ba ta muhimmanci sosai duk wani lokaci na dama makaranta ce take rike mishi to idan ya zama na samu fi ban da wani abin da ya shafi makaranta to zan zo na zauna sosai mu ta addu'a Allah ya sa mana albarka a cikin wannan sana'a tamu shine abin da ce amma ba zan ajiye ta ba gaskiya to ne kira za a yi wa matasa gaskiya gaskiya ni abin da ce matasan mu musamman na Hausa gaskiya abin da yake faruwa gaskiya a samu a tashi a nemi sana'a gaskiya ba zai yi mutum ya ce zai dogara da sai an masa wani abun ko kuma sai gwamnati ta yi wani abun ba ko kuma kawai ya zauna a lungu shi ba abin da yake sai munafunci da gulma duk gaskiya wannan bai dace ba idan mutum ya fuskanci yana da damar yin karatun gaskiya ya karatu idan kuma ya fuskanci sana'a ce wacce dole ita zai yi to gaskiya ya samu ya mai da hankali dan abin da yake yi addu'a Allah ya sa mai albarka saboda abin da muke fata ba wai a ce kana sana'a wacce in ka faɗa za a ce eh sana'a ce ne a'a abin da ake nema duk sana'a da kake fatan ka Allah ya sa albarka duk wasu abubuwanka da na uwanka da na iyayenka a cikin kafi karfin su a cikin wannan sana'a to shine gaskiya kiran danyo matasa a takaici to kai kuma tambaya ta karshe wannan shagon in na kake son ka gan shi shin kana son ka gan shi a matsayin shago ko ko ya shago gaskiya abin da nake so in Allah ya samu albarka buri na mm. a ce wannan shagon ba ma iya a ce wai shago ba ina son ya zama na ce ni ma na dinga fita kasashen waje inda ake kaya a ce ni ma na fara oda wanda yake ta bangaren kayan na a ce kamar yanzu irin india tun da su suke kayan adesau a can ake adesau a ce ina fita ina da collaboration sosai da kamfani za su bani kaya original tun daga can a mun kwantena a ce ni nake sauke kaya ni nake raba kaya ga sauran yan uwa irin masana'ata shine abin da ce a takaice gaskiya assalamu alaikum madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe living the american dream wato samun damar cimma burin zama wani abu a amurka shine babban dalilin da ya sa amurka ta kasance wuri na farko da baƙi ke sha'awar zuwa tsawon shekara da shekaru kuma a wurin wasu baƙin da suke zuwa amurkan wannan buri yana zamowa gaskiya muna ɗauke da rahoto na musamman akan wani ɗan asalin najeriya wato dr akindele kwaladi wanda ya zo na nan amurka ce rani kuma ya zama miloniya a cewar wani bincike na shekarar 2019 da cibiyar bincike ta pew ta gudanar bakar fata ɗaya cikin goma da ke zaune a amurka bakin haure ne kashi 40 cikin 100 na dukkan bakin haure na afirka masu shekaru 25 zuwa sama suna da akalla digiri na farko ko sama da haka. Hey, this is Dr. Kolade, how are you doing? Sannu, Dr. Kolade ne ke magana, ya kuke? Dr. Akindele Kolade kwararren likitan masu taɓin hankali ne, kuma babban mai bincike ne a cibiyar bincike ta Kolade. Ɗan kasuwa ne kuma mai ba da taimako. Uh, Asali na ɗan Najeriya ne, amma yanzu ina aiki a Amurka, ni likitan masu taɓin hankali ne, kuma na ƙware a fannin duba ƙananan yara da manya, sai kuma fannin magunguna. Haka kuma ina iya yin bincike, binciken magungunan da za su magance matsalar ƙwaƙwalwa. and I also do research, clinical research for upcoming medications to treat mental health. Yana um, yin aiki a asibitoci biyar a faɗin Amurka a jihohi daban-daban. Don haka muna duba marasa lafiya ta na'ura a duk inda suke. Uh, wani lokacin a asibiti, wani lokacin cibiyoyin kiwon uh, lafiya wasu lokutan ma a gidajensu. Duk ta na'ura, saboda a uh, fannin lafiya kwakwalwa babu bukatar sai an taɓa mara lafiya. Amma saboda ci gaban fasaha da aka samu za a iya ganin komai tare da sanin abin da ake bukata. Kawai za a duba na'urar mai kwakwalwa ne a bayar da magani ko shawarwari ko ma duk wani abu da zai taimaka musu. Maganin baya min aiki. Ta yi amfani da maganin melatonin shi ma? A tsawon aiki na na shaida ƙarin mutane masu neman kulawar lafiyar kwakwalwa idan aka kwatanta da kafin zuwan annoba. Mun ga ƙarin sama da kashi talatin zuwa sama na yawan mutanen da suke neman taimako. Sannu ya kuke, lafiya lau ya kake, ya yi kyau me za mu yi yau ina son na ga ko za ka sake bani magani ko akwai wata matsala bayan shan maganin babu ina yawan ganin ɗaiɗaikun marasa lafiya ina duba masu wasannin motsa jiki kuma ina duba marasa lafiya da kamfanonin inshorar lafiya sannan ina duba marasa lafiya kyauta kowa yana zuwa cikin yanayinsa abin da ke faruwa kenan muna yin duk mai yiwa don ganin lafiyarsu ta inganta to abin da muke yi karfe tara na dare mun haɗa da Dr. aikin a wani wuri na daban a yau ya gayyace mu na sabon wurin shakatawa da ya buɗe a las vegas ya kake komai lafiya dai ko komai lafiya to mu je mu shakata wani ya taɓa tambaya ta ta yaya likita zai buɗe gidan abinci hidima ga al'umma tana da yawa za ta iya zama ta bangaren neman magani ko ta asibiti ko ta gidan abinci inda za ka ci mai kyau kuma ka yi rawa. Ban taɓa zama haziƙin ɗalibin da ke samun A a makaranta ba. Ban taɓa faɗa kowa ba ina samun A ba. an A student. I didn't tell anybody I was an A student, um, but I never gave up. I fall, I wake up and do it again. amma ban taɓa haƙura ba nakan samu koma baya amma kuma na tashi na sake gwadawa amma yana da bambanci da ci gaba da yin kuskure idan na faɗi ina koyon dalilin da ya sa na faɗin na san cewa akwai 'yan afirka masu ilimi a ƙasar nan sama da duk wani ɓangare na duniya don allah ku ba da labarinku mu faɗa wa mutane abin da muke yi don kar wani tunanin mun fito ne daga wata ƙasƙantacciyar ƙasa muna da ƙwaƙwalwa Lokaci ya da za mu daina jin kunya, mu bar yara yaran maza da mata su yi koyi da mu, su kwafe mu, su zama kamar mu, ko su mafi mu, kuma abin da zan koya wa na kenan. Shi yasa nake yin wannan. da ka muku labarin 'yan Afirka da suka zama miloniya a Amurka bayan cirani ya kawo su kasar. Labarin Adisa bari wata 'yar gudun hijira daga Burkina Faso wadda rayuwarta ta sauya a Amurka. Dangane da labarin shekarar 2021 da aka buga a kiplanga.com, jihar Maryland ce ta biyu mafi yawan attajirai a Amurka a cikin shekarar 2020. A nan ne muka haɗu da Adisa Bari wata mai kasuwanci da ta zo Amurka fiye da shekaru talatin da suka gabata daga Burkina Faso. A yau wannan hamshakiyar attajira tana jagorantar wani kamfanin sanya wutar lantarki da ya yi nasara tare da samun kuɗaɗen shiga na shekara-shekara da ya kai dala miliyan 25. da biyar. Lokacin da na zo ƙasar nan, babban aiki na shine aikin akanta. Na samu digiri a fannin akanta sannan na yi aikin wucin gadi da wani kamfanin gine-gine. Kuma na yi aiki da kamfanin gine-gine a matsayin mai kula da kamfanin na tsawon shekaru sha biyu. Na lura cewa yawancin CPA ba su da masaniya game da lissafin gini. kuma abu ne da na riga na fahimta sosai a makaranta kuma na kware sosai don haka lokacin da muke shigar da cps sai in yi musu bayani game da lissafin gini sannan kuma na buɗe sana'a tawa kuma ina yin akanta a fannin gini. And I was doing construction accounting. Then uh, Sai da abokin sana'a ta ya shiga sana'ar sai ya ce, "Oh, Adisa, na san kina son yin gine-gine amma asali na harkar lantarki na karanta idan kuna so za mu iya ɗaukar wannan hanyar lantarki na ce duk wata dama da za ta iya bunƙasa sana'ar muje gare ta kuma a haka ne muka samu kanmu cikin harkar wutar lantarki domin neman matsayinta a wannan masana'antar da maza suka mamaye. Adisa ta dage sosai tare da yin wasu ayyuka da ba nata ba. Ni mace ce mai sana'a kuma ina cikin 'yan tsiraru ne. Don haka lokacin da muka je neman irin wannan takaddun shaida. suna son tabbatar da cewa kuna da kyakkyawar masaniya game da kasuwanci. To ta yaya kuke samu? Dole ne ku ilmantar da kanku. Ina zuwa darasi na yamma, ka sani da yanke duk waɗannan wayoyi, ka san ɗaukar waɗannan darussan lantarki. Kuma ba sai na kasance a ɓangaren aikin ba, amma duk da haka dole in yi. And he's Lokacin da nake Burkina Faso, malami na ya ce, Kin san me? Bari in gaya muku abu ɗaya. Ma'anar ɗan kasuwa shine wanda ke ɗaukar kasada. Kuma kasada na iya zama mai kyau ko mara kyau. Kuma dole mutum ya shirya ɗaukar sakamakon kowane irin haɗari da zai iya faruwa. Ban taɓa tunanin zama mai arziki ba, amma kasada ta farko buɗe kasuwanci na. wannan shine kasadar farko da na ɗauka. Kuma waɗannan na ɗan lokaci ne, na ɗan lokaci ne, kuma na yi farin ciki da na ɗauki wannan kasadar. Da yawancin Amurkawa ana ɗaukar sayan gida a matsayin ɗaya daga cikin jarin farko a kan hanyar samar da dukiya. Na sayi gidaje a cikin waɗannan ginin. market very ina da wasu a cikin wannan ginin kuma da kuma wancan ginin ma duk lokacin da wani ya shiga kasuwa dole ne kai sauri ka samu idan ba ka yi ba ka rasa shi yanzu idan ban saya ba bana jin daɗi na ci gaba da saya ɗaya bayan ɗaya sannan na sake gyara wani gida na samu kuɗi in sai wani I'm grateful that God really um, Um, Ban taɓa yin mafarkin cimma muradin zama wani abu a Amurka ba. Na gode Allah ya taimake ni da gaske, kuma ya bani wannan damar na gane kuma na cika burina na Amurka. madalla masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a Nijar inda wakiliyar mu Tamar Abari ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita. To salamu alaikum suna na zuwa Ibrahim nan da magara. kuma uh, shirin yau da gobe na muryar Amurka a yau za mu gabatar muku da uh, miya ta yodo ko kuma karkashi. Miya yodo ka nemi namanka mai kyau na rago. Shi dai a na rago gaskiya ya yi. Kuna sa ne in ba Ka nemi namanka na rago ka aji. so ka zuba manka a tukunya ga namanka na aji. Da yal albasarka. so ka wanke kayanka ka zuba. In ka zuba ka baɗe kayanka da kayan yashi sai ka nemi tafarnuwarka da atarugunka ka dake ka zuba da daudawa in ka zuba ka soyu suka soyu kwana can an jima ta baɗe shi da gishiri sai ka zo ka ɗauki tumatir ɗan ka isassa in ka sa tumatir gaskiya ba yi ka sa ba mata kwanku tumatir ɗan ka nemi tumatir in ka isassa manya ka yanka ka zuba ka zuba ka yanka suka soyu suka soyu suka kwaikwaya ka sa ruwan miya suka kwaikwaya can ka daka ka ɗanka kenan kawai sai ka kaɗa komi dai ka sanya da hudu. Dake shi za a yi ɗan ko kuma wasu ai suna murje shi wasu eh. kuma daka suke. Eh da kawai masu murjiya kuma gaskiya da kawai masu dakawa. Eh yoɗan amma sai an tsine shi an kudda ƙasa ƙasa. wani an gyara shi tas ka gyara yoɗan ka fes in daka za ka yi ka dake shi ka hudu wannan ƙasa ka tankaɗe shi. sai ka dake abin ka kaɗa in kuma murje shi za ka yi lokacin da ka gyara ka tankaɗe ƙasar wannan ka huhu da dauɗa sai mm. ka murje abinka sai mm. ka zuba ka kaɗa kayan. To kamar shi in aka kaɗa ana barin shi ya jima a bisa wuta ko ba a barin shi? Eh to gaskiya ba a barin shi. inda cirewa yake in ka bar shi yana ta dahuwa a wuta cirewa yake ki ko minti ɗaya ne ya isa mm. sai ka sai to kamar wani lokaci akwai wasu suna kamar tsawon miya ana sa mata wake ita yodo ana sa mata wake ko ba a sa mata eh in kana so kana sa waken ka kana iya sa wake sosai ma in kana so ka zuba shi in ka da ruwan miya in kuma kana bukata ka dawa shi daban in miyar ka ta taso ta da wuta da kawai ka kawo shi ka yi wannan kanwa kanwai sai ka zuba duka yana yi to shi wannan miyan yodo ko karkashi da mi ake cin shi da wani irin abinci tuwo ake cin shi eh, to gaskiya ana ci. da tuwon labshi mm. tuƙaƙƙar shinkafa mm. tuwon tsaki ma in kana bukata sai ka ci da shi duka duk wanda ya samu ya ci da shi da na hatsi da na masarai mm. duk wanda ya samu kana iya ci da shi kana iya sawa hal kitse ma kana iya sa kayanka in kana bukata da man shanu ba To masu sauraron mu da haka muka ka ƙarshen wannan shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. za su bari